a yayin da ake ma kokarin kafa hukumar ta da koma da al'ummomi yankin arewa masu gabashin najeriya yanzu haka gwamnatin tarayya ta soma ma raba kayakin koyon sana'a da kuma dogaro da kai ga kungiyoyi da kuma al'ummomin da ke komawa yankunan su da kwato daga hannun mayakan boko haram yayin raba waɗannan kayaki a jihar adamawa ɗaya daga cinjoyin da rikicin boko haram ya fi shafa sakataren gwamnatin tarayya mr babacir david lawal ya ce manufar wannan yunkuri shine ma a tare koma da al'ummomin da ke komawa domin su ma su samu abun dogaro da kai tare kuma da murmurewa shi dai sakataren gwamnatin tarayyar wanda hadimin shugaban kasa kan ayyuka da kuma tsare-tsare honorable ibrahim bafetal hassan ya wakilce shi ya ce gwamnati a yanzu ta ma damu da halin da waɗannan al'ummo ke ciki inda koyi bayanin cewa mutanen mu kullum ana ce su koma gida su koma gida to in sun koma gida me za su yi shi yasa aka duba cewa to ya kamata a dan nemi wani abu da za a ba su in sun je din za su fara yin wani abu zai blok wanda zai na buga bulok wani a bashi keke na fiye aiki wani a bashi dan injin markade wata kuma a bata keken dinki to kaga dole za su dan samu abun da za su yi so shi yasa muka zo da wannan abubuwa a wannan dai kaga akwai blok bolding machine akwai keken dinki akwai keke na pet akwai keke na fim na daukan mutane akwai na daukan kaya akwai keken dinki akwai keken guragu ga suna dai kayakin nan da muka ba kare mutane kada su saya da Allah su taimaka su yi aiki da wannan domin su tallafawa kansu su tallafawa na basu dan sabu naira goma da su taimaka ma iyalansu fiye da mutum dubu ɗaya ne ma aka raba waɗannan kayakin tallafi ciki ko har da ƙungiyoyin musulunci da kuma ƙungiyar kiristocin Najeriya kan baya ko ga shugabannin kungiyar 'yan kabu-kabu wato yana ba to ko me waɗanda suka samu tallafin kayakin sana'ar ke cewa ne emmanuel kwaki da shi sgf ya yi ya babu keken da shi nan na rasa ma abin da zan faɗa kawai sai godiya ga allah ka san komai a rayuwa allah ne yake yi don ni ban taba zato abu haka zai zo ba so mu gaba ɗaya yana tafiya ga allah ga shi shugaban kasa da farko dai ni sunana zainab muhammad turoma daga mubinin local government area gaskiya mun yi farin ciki sosai da wannan tallafi mun yi farin ciki sosai har kullum dai gwamnatocin juyin da lamarin ya fi shafa makan ko kane da cewa lamura fana neman gagarin kundila a wannan tafiya kwamrar amos sajo da ke zama kwamishinan yaran labaran jihar adamawa ya ma bai na kokarin da gwamnatocin ke yi a yanzu. godiya ga duk wanda ya tallafa wa wayannan da suke cikin halin haulayi. Ah, wannan shi muke nema shi muke son a ci gaba da yi domin babu abin da yake mai alfalu kamar a tallafa mutane su dogaro da kansu saboda suke fita rayuwarsu nan kawai roƙo da muke musu kasu sai da wannan kayan su yi amfani da shi ga yadda aka ce a yi amfani da shi shine babban tako da muke da shi gare su gwamnati ahmad sajo kenan kwamishinan yada labaran jihar adamawa kuma fata ma da shine allah ka ƙoshin wani matsala ta 'yan ƙungiyar boko haram ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a Najeriya.